Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. Turare da kake gani akwai wanda ake sai da shi malakatayya biyar ta. Eh. Malakatayya miliyan biyar kuke cewa ko? Eh. To akwai wanda ake cewa haka akwai na miliyan biyu akwai na to kai yanzu kana da halin da za ka kai wannan shi a daidai lokacin shi baban nata baya nan cikin gari ya je saudiya wurin ibada to shi ne sai amfani da dama tana son ta faɗa mini wasu bayanai na sirri wanda za ta son tana son ta taimake ni a ta faɗa mini waɗannan abubuwan da ta ce in iza mu. wannan rana ce maka maka tawabi mai dimbon albarka a gare mu wacce ta mi bukukuwa ga su bayan Allah sun kai kimanin guda arba'in da guda ɗaya. cewa ta yin iza masa lambobin mutane mutum biyar maɗaukaka waɗanda na san masu daraja ne. Hausawa dai suka ce ciki da gaskiya wuka ba ta shi. A makon jiya mun ji ɗan damfarar da ya shaƙe murya wai shi aljani ne, yana son ya damfari Malam Bilyaminu Ibrahim a Sakkwato. To bayan shi wannan makarecin ɗan damfarar sai kuma ta biyunsu, wadda ta ce wai ita ce ɗaya sarkin aljanun. To amma daga ji mutum zai san cewar wani ƙato ne kawai ya shaƙe muryarsa shi ma yana son ya yi murya kamar ta mace. Bari mu fara jin ta bakin Malam Bilya kan yadda ita kuma wannan ta nemi sunaye da lambobin mutane masu hali daga hannunsa. Eh to kamar yadda in ka ji shi ka saurare shi zaka ji tana magana cewa wai shi a dukkan lokacin shi baban nata baya nan cikin gari ya je Saudiya wurin ibada to shi sai amfani da nan dama tana son ta faɗa mini wasu bayanai na sirri wanda za ta son tana son ta taimake ni har ta faɗa mini waɗannan abubuwan da ta ce in iza musu idan na iza musu su to za ta taimaka mini. Hmm. To amma shi ma kai ne in ka saurare shi shi kai ne ita kanta ita ba ta da lulu da yadda ta tsara abubuwan nata suna cewa ta yin iza masa lambobin mutane mutum biyar maɗaukaka waɗanda na san masu daraja ne masu wani wannan mm. sannan in rubuta sunayensu mm. to sai na fahimci ashe ni ma wani ya bayar da ba ta suna neman lambobin mutane kenan eh suna neman lambobin mutane waɗanda za je su yi wa damfara waɗanda za su yi wa tambara. Mm. To sai na samu nan bodon wasu waɗanda na tabbatar da cewa su kuma zai a intelligence Hmm. ban dai shida musu ba hmm. amma kuma da na iza musu lambobin nasu su ba sun kira sun ce waɗannan na iza musu lambobin su gaskiya ba mutane na masu hankali wanda za a yi zama da su ba to sai na zo kuma majalisar ta su kuma sai suna tattauna akan ce wai wasu rauhanai sun kira su zo san ko su wallahi ba za su iya komi da su ba <laughs> sai suka ce kuma in iza musu lambobin wasu mutane waɗanda abokaiya na san ba su da hali amma su sunayen su ne zan basuwa wai an sayar za a yi a taimaka musu kaga shi ma nan bata ma yi hikima ba don kamata ta ce in iza mata lambobin waɗanda na san ba maɗaukaka na ba in yaso sai in iza musu kila in rubuta musu sunan kila su hmm. waɗanda kila marasa arziki ne ko wani wannan amma ba za a sanin ba su sunaye iya eh, za a yi su gane su tun na dai in rubuta sunan su kadai wato dai don abar da sawu ne dama na masu waɗanda suke da ƙarfin ake nema eh masu ƙarfi ake nema to bari mu ji wannan ɗan damfara wanda ya shaƙe murya ya maida kamar muryar mace da sunan ɗiyar sarkin aljannu. A'a, an safuri da kasa mana zuwa. Insha Allah. Don Allah da yi albarka. Amin. To, barkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Tsira da amincin Allah tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Amin. Wa alihi da halayensa wa sabihi da sahabbansa. wa sallaman ta tasliman da amincewa kasan wannan rana ce maka maka jawabi akan cewa rana ce wacce take mai dimbin albarka a gare mu rana ce wacce ta mi bukukuwa ga su bayan Allah sun kai kimanin guda arba'in da guda ɗaya. roƙo ƙalilan ne Ubangiji bai ba da iko waɗanda za mu ba wa sautuka ba. To amma abin da nake so da ba komai ba ne da komai ka kau da komai ka sa Allah cikin dukiyar. Ba abin da muke da bukata hannun wani bil'adama a doron duniya illa ya zama mai riko da da mai riko da sirri. ka zaman to cewa dukkan abin da za ka yi a doron duniya to ka dinga zaman mai sirri. ba don komai ba kowane lokaci idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kammala wato jawabi zai tashi daga fada sai ya ce to akwai mai tambaya mm. in suka ce babu to sai su saurara alaka sai su saurara wa kullum man ka tama sirri ko malaka da sirrin rijalin kalbahu sirrin namiji zuciyarsa haka ma wato annabi yake gaya wa matayensa su kammala ka san ba don komai ba in ka tuna wato da kisa ta annabin Allah ta annabi Yusuf lokacin da ya mafarki na taurari da wata ya ce cewa ya abari ya mahaifina na yi mafarki taurari da wata guda goma sha biyu suna mafarkin jira a gari sosai mahaifin ce ce ne. kala ta kasu sirri iyaka ko kar ka bayyana mafarkinka ga yan ko haka ne kwanaki duna ka kai da za su iya kaibi a gare ka haka ne innal insana shaydanan aduwwun na hakika shaydan bai nuna kiyayya ne ga dan adam ka san ni da abin da zan baka to zan baka shawara ne tsakanina da Allah ka san an ce wani yakan ci albarkacin wani dalilin da ya sa na gaya maka haka akwai abokanka na sani wanda kuke ta taso da su. Haka ne. Zan sa ka wani aiki yanzu wannan aiki za ka yi shi ne ba don komai ba. Ba ka da wata dukiya da za ka iya maka wannan aiki. Haka. Sabon shi na turare da kake gani akwai wanda ake sai da shi malakatayya biyar ba. Eh. Malakatayya miliyan biyar kuke cewa ko? Eh. To akwai wanda ake cewa haka akwai na miliyan biyu akwai na to kai yanzu kana da halin da zaka ce wannan baka da shi haka to wannan abu da nake so a wannan dare zan sa kuma yanzu zaka gabatar da shi na san cewa daga abokanka akwai waɗanda suna nan Allah ya yi musu ɗaukaka haka ne ko eh, wasu kuma iyayensu a wasu shi ne to yanzu abin da nake so da kai mm. za ka ware sunaye na abokanka a samu mutum guda shida waɗanda suke madaukaka ne sai ka samu ta hanyar saƙo eh. kana ji na eh. sai ka sa ɗaukaka a samansu kana ji na ko eh. idan ka sa ɗaukaka sai ka sa abokai kana ji na ko da wani yare ka rubuta ina ji babu yaren da ba ma ji doron duniya sannan in ka kammala sai ka juya na san cewa akwai waɗanda kuna nan kuna mu'amala taya da su amma ubangiji da ya sa suna da karancin karfi ko eh sai kuma ba su da shi waɗannan su ne waɗanda za mu sa su kuma za su samu taimako ne ta sanadiyar ka waɗancan kuma su ne waɗanda mu ne za mu taimaka musu a rayuwa bisa ga addu'o'i bisa ga waɗannan sun rika ba don komai ba na gaya ma mutum casa'in da tara muke ɗauka ko eh. ɗari babu ɗaya na gaya maka har yanzu ba mu kai rabi ba ko? Eh. ni ƙauna da aminci da take tsakaninmu da kai dole ba a dana ba ka ba Ke na ga na shiga cikin ka, na shiga cikin dangin ka, na shiga cikin uwan ka, na shiga cikin abokananka kai har ma wanda baka sani ba zan shiga cikin su da ikon Allah za su ɗaukaka za su samu arziki za su samu daraja. Na'am. Sandu ga shi na faɗa maka amma wannan gari na kula Sokoto. gwamnoni kokari da kuka yi ni da kai na ni din nan babai ni yake turawa akwai wanda na bashi zobe wanda za ka ga cewa duk faɗan da ake yi idan ya shigo guri yana zuwa ba za a gan shi ba yana murda wannan dobe dobe ne mai hati yana murda shi da ya wuce to abin da zai same shi za ka ji an ce ga gwamna nan ya tso amma a ta dubawa ba a gan shi ba ko haka ne ko ba haka bane to ga shi an ka duba garin Kano ga wani nan ana ce mata isiya biyu. Eh. To wannan ishiya ga rabi din ni mu'amala tun shi kansa eh da mahaifina. Eh. To shi ma ni ne wanda ba zai taba ba wani zobe na je na kai masa. Haka ne. Ga su nan shi inda an kaje mai duguri. Ga su nan sai gidan wani ana ce masa alasawa. Eh. Wannan alasa din tun kafin ya rasu na tara suna mu'amala da mahaifina. Ka rufe jawabi na ko? Allah yadda. Ka yi wa Allah godiya? Alhamdulillah. to ita ma ko kuma shi ma wannan ɗan damfarar da dabarar ta ci sai aka sanya mutum na uku shi kuma wai shi ne sarkin fadan sarkin aljannun ya kira biliya ya kuma haɗa shi da sarki sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu.